ai yanzu kana abun kama wani sai sama ido mun fix din mana da Allah wannan zan kiyaye wannan abun amma da salam ustaz ustaz lafiya barka da ustaz ya kokari lafiya ne wallahi wato gaskiya matasa na siya zaman eh, zaman da kuke a wannan dabar bai kamata ba kai saboda a unguwa ana zancen ku kuna kallon matan mutane suna wucewa suna tafiya a hanya to ka ku gaskiya bai dace ba amma zan ku na matasa masu jini a jiki mm. wanda za ku tafi neman kuɗin ku ko eh. ku zauna kuna kallon mutane ba aikin ku bane kai waye ka tafi da yarinya subhanallah Usas sai jaye? Usas sai jaye? Ya ne usas? Ai an ce kallo ɗaya bisa ƙa'ida kar ka ɗauki. Eh, kamar ne haka yanzu haka yawa kuma mutum ya haka ba kuri haka irin na wanda zai sa ka ji wani abu a cikin ka baɗan zuwan Allah eh. kai kallo kai dai a bisa sunna an kai kallo sai ka ɗauke idanuwanka haƙun ah, haƙun amma a ce ka kura idan ba da dai bane ko ba dai bane ba da dai bane ba kan gaskiya Ustaz, Ustaz ustaz, Ustaz ustaz, Ustaz, Ustaz. kallo ɗaya bisa ka'ida ai ka kallo ɗaya ban kara ba hmm. to wannan shine kallo ɗaya na sunna da a ba sai da wannan kan ne wannan Allah Allah ya tsaka yana mai Allah ya tsaka Allah ya tsaka